A بالطعام أتي قبل كرات التاف السيو مسلم يومنا سافير لهج شاء ليا قوة بيوة سفر hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hudu da shekara 1448 wadda ta dace da 26 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabul buyur littafi na 20 ko 21 ko 22 ko 23 ko 24 ko 25 a jerin kananan zafai 53 ko 54 ko 57 ko 58 ko 59 ko 63 da ke cikin wannan littafi na sai musulun sabanin nusohinsa jiya mun tsaya karshen babi na sha bakwai wanda ya magana kan hukuncin bayar da hayar gona hadisi mai lamba 112,547 a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na sha takwas hadisi mai lamba 113,548 a cikin baka da fata Allah ya taimake mai samu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu il-arzi bit ta'am babi da zai bayanin hukuncin bayar da hayar gona da abinci ma'ana mutum ya baka wani yanki na amfanin gona ko shinkafa ko dawa ko abin da ya kama da haka a madadin gonarsa ka a madadin gonarsa kai da za ka noma a matsayin ladan eh, guri ƙalawa haddasa ne alibin hujjarin sa'adi wa yaƙubin ibrahim ƙala haddasa na ismail wa huwabin uliya ana yiwu an yi alabin hakim عن سليمان بن يسار الرافع بن خديج قال وانا حديث لسندي زوى رافع بن خديج الله يقارى مسيد دايتي كنا نحاكل الأرض على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسن تمكن محاقلة wato mutum ya gayyato wani ita zo ka noma gona ta sai mu haɗu da ita akan wani tsari amma in nuna ɓangaren da shi yake zai ɗauka fanukriha bisulusi war rubu'i sai muke bayar da hayar gona din da sulusin abin da za a samu a cikin ta da rubu'i kaso ɗaya bisa ko kaso ɗaya bisa 4 wa ta'amil musamma da kuma abinci wanda za a ambata shine mahallu shahi kamar ka ce zan baka buhu kaza an gane ku فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي wata rana sai wani mutum daga cikin baffanni na izo mana faƙala sai ce na hana rasulullahi sosallam an amurin kana lana nafi'a manzala sosallam ya hane mu gabaran aikata wani aiki wanda mu a wurinmu yana da amfani wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana amma yin ɗa'a ga Allah da yin ɗa'a ga manzala sosallam sun fi amfani gare mu nahana an nuhaqila bil ardi manzo Allah ya hane mu mai muhaqala da ƙasa fa ha ala thuluthi war rubu' sai mu bayar da hayarta akan kaso 1 bisa 3 ko kaso 1 bisa 4 wa ta'amil musamma haka nan yayi hani gabaran abinci abin ambatawa wa amara rabbal ardi an yazra'aha aw yuzri'aha ya umarci mai gona ko dai shi inoma da kansa ko iba wani ya noma wa kariha hakira a hawa masu azali ya kyamaci bayar da hayar wuri da abin da ya walinci haka nan to mahallu shaida ciki shine da yace wa ta'amil musamma an gane قال وحدثنا ويا بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب قال ايوب يتي كتب الي يعلى بن حكيم يعلى دان حكيم يا ربوتو زوا غريني قال يتي سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاكر بالأرض فنكريها على الثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث ابن علي yace ya ji Suleiman dan Yasar ina bada hadisi daga Rafi dan Khadij yace sun kasance suna muhaqala ta ƙasa a zamanin manzo Allah sai su bayar da hayarta akan kaso 1 bisa uku ko kaso 1 bisa sai ambaci hadisin kwatankwacin wancan hadisi na ibn ulayya da ya gabata قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث ها حول السند قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى ها حول السند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عابده كلهم عن ابن أبي عروبة an ya'la bin hakim bi hadha al-isnad mithlahu wannan hadisin kwatankwacin wancan قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد الرافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم شمان حديث رافع بن خديج دق من ذا الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض عمومته amma bai ce daga wasu daga cikin baffanninsa ba قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني أبو, أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج الرافع أن زهير بن رافع وهو عمه قال وأن حديث لسنة ديزوى رافع دان خديج أن قالوا cewa zuhair ɗan rafi wanda baffa ne gare shi ya zuhair ya zo min faƙala sai ife laƙad na ha rasulullahi sallasallam an amrin kana bina rafiƙa lallai manzo Allah sallasallam ya hane mu gaba da aikata wani aiki wanda wani abin gare mu akwai tausasawa don mutum zai samu abin da zai rayu a kansa faƙultu wa ma za ka sai na ce menene wannan abin ma ƙala rasulullahi sallasallam fa haka duk abin da manzo Allah su sallam ya faɗa shine daidai da aka karkarin gajin a cikin magana tasa babu babu amfani gare mu qala sa'alani sai zuhair sai manzo Allah ya tambaye shi kaifa tasna'una bi mahaqilikum ya kuke yi da gonakinku fa qultu sai nace nu ajiruha ya rasulullahi ala ar-rabi' aw al-awsuq min at-tamr aw ash-sha'ir ya ce muna bayar da ainihin amfanin gonakinmu a noma da sharaɗin shayarwa ko za mu noma a ba mu wuski kaza na dabino ko wuski kaza na sha'ir wato buhu ƙala manzala sun ce fala ta fa'alu kada ku ci gaba da haka ku dena izra'uha aw azri'uha ku noma ku da kanku ko ku bai waɗansu su noma aw amsikuha ko ku rike buku noma ba ku bayar an noma ba amma kar ku bayar a baku wani abu saboda za a noma قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه زهير wannan kwatankwacin wancan hadisin sai dai a wannan sanadin bai ce daga baffansa zuhair ba an gane to wannan duk kamar yadda bayani ya gabata wato musulunci hukunci yana zuwa yana sassauyawa a cikinsu haka fasfan musulunci yanzu to a hankali a hankali har ka kai mutanen da ya kamata su kai sun fahimci kaza sun fahimci kaza to yanzu sai a ba su dama su yi kaza an gane ku yanzu nan ana ta wani aiki ne na nuna a gina yan uwantaka musulmi ya ji dan uwansa a jikinsa musulmi su fahimci juna a samu kauna a samu taimakekeniya a samu abin da ke ta isa wato ka ringa jin kana iya fifita dan uwanka akan komai an gane ku babu kirayil arzi bil zahabi wal wariq babu da zai bayanin hukuncin bayar da hayar gona bil zahab a baka zinare wal wariq da azurfa ma'ana da kuɗi قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض حنظلة بن قيس yace ya tambayi rafi ɗan khalid game da bayar da hayar gona fa sai ce na ha rasulullahi sallallahu an kira'il ard manzo Allah sallallahu yayi hani game da biran bayar da hayar gona qala hanzala dan kai sai ce fa sai nace abi zahabi ya yi hani a bayar da hayar gona da zinare da azurfa ma'ana da kuɗi faƙala sai ce amma bi zahabi walwarige fala ba a sabihi a idan kuɗi ne za a bayar zinare da azurfa wannan babu laifi an gane abin ake hana shi ne kamar yadda bayani gabata garari an gane a zuwa ce kai mai gona za ka ce kana son nan gurin wanda kuma yake shi zuwa ya noma ya dauki tsaye wurin kai ka san yadda gonar ka take ka san yadda ba yi ko kuma ka zaɓi gurin da yana da tabbacin samu ba dan lalle lalle a samu din ba amma dai wannan abin da ka zaɓa ya fi alamun cewa zai tsira kamar yadda jiya muka ji suna yi bilmaziyanat ko suna hanyoyin ruwa inda ruwa yake su ce nan shine nasu to duk irin waɗannan kuma za mu zo mu sake ganin irin wannan hadisi a gaba قال حدثنا إسحاق بن قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق حنظلة بن قيس يتينا الأنصاري يتينا تنبي رافع بن خديج game باير دهير da a bayar da kuɗi zinari da azurfa faƙala la ba sa bihi sai ce babu laifi da shi ya ma'ana yin haka babu laifi inna ma kana nasu yu'ajiruna ala nabi sallallahu alaihi wasallam alal maziyanat wa jadawil wa shiya zari abin da ya kasance har manzo Allah ya hana mutane sun kasance ne suna yin ijara eh, akan magudadan ruwa wa akbalar jadawil da gona da bangaren gona da yake jikin ku diddafai da tafkuna da ake bayi wa shiya aminan zar'i da wani abu na noma da za a ce za a bayar fa ya haliku haza wa islamu haza sai zamanto wannan ya halaka ma'ana wurin bai yi ba wannan kuma ya yi wa islamu haza wa ya haliku haza ta yi wajen da suka zaɓa ɗin shine zai samu matsala ba zai ba wajen da ba su zaɓa bai zamanto shine zai yi falam kullin nasu nas kirawun illa hadha sai zamanto mutane ba su da wani tsari na karbar hayar gona sai irin wannan fali zalika zujira anhu da haka ne aka yi hali ga baransa fa amma shay'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi amma wani abu wanda yake sananne wanda Allah ce za a bayar da shi to wannan babu ne an gane ku a zuwa ce yanzu idan za baka gona eka guda zaka bada naira dubu goma wannan babu laifi an gane قال حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول حنظلة الزرقي أن قال شيني حنظرة تنقيس الأنصاري الزرقي شيني دي وانشر حنظلة بن annahu sami'a rafi' ibn khadij yaqul ya ji rafi' dan khadij yana cewa kunna akthar al-ansari mun fi kowa yawan gonaki daga cikin mutanen madina in ji rafi' dan khadij qala ite kunna nukril al-ard ala anna lana hadhihi wa lahum mun kasance mukan bayar da hayar gona da sharadin cewa wannan namu ne wancan nasu ne su waɗanda suka karɓa haya faruba ma akhraja da hadhihi wa lam tukhrij hadhihi to da yawa sai ka samu wannan da muka zaba din tayi wancan kuma da muka bar musu bace ba fana hana an zalik sai manzo Allah sallam ya hane mu gabaran haka wa ammal wariqu falam yanhana amma in kudi ne za a bayar to manzo Allah bai hana ma kan wannan an gane ku ka dauki ka da zaka yi abin nan zaka bayar na goran gona ka bayar ka karba hayar gona wannan bai hana ba abin da ya hana wancan me yasa aka hana saboda abin da yake cikin sa na garari da rashin tabbas hatsari ne kwarai da gaske ka ce kai ka zaɓi nan shi ka ban masa can kai kuma ka ce ka karba bayan akwai possibility yiwuwa wannan yi wancan bai ba ko wance wannan bai ba to karshe sai a samu implication daga nan sai conflict din su an samu taho mu gama da haka sai a samu rigima to shi kuma musulunci kullun abin da yake so fattakullaha wa aslihu za ta Abin abinda ake so shine musulmai su zauna lafiya zauna hankalinsu a kwance zauna suna da haɗin kai suna da fahimtar juna ba a san duk wani abu da zai kawo tashin tashi na tsakanin al'umma ina fatan mun gani to da haka sai aka hana irin waccan mu'amala قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد ها حول السند قالوا حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه وان اسناد كتن كتن وانشان متني دي غباتا باب في المزارعه والمؤاجره babi da zai bayanin almuzara tadarar yin shuka a gona wadda da wani ku yi mu'amala ta noma da ake ta da ta almuzara'a ko al-mu'ajara muzara'a da mu'ajara قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد ها حول سند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة abdullahi dan as ya ce na tambayi abdullahi dan ma'aqil game da al-muzara'a fa qala sai ce ne sabit bin ad-dhahhak sabit dan ad Allah ya kara masa yadda ya bani labari anna rasulullahi sallallahu na wasallam 'an al-muzara'a sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani gaban al-muzara'a wa fi riwayat ibn abi shayba a riwayar ibn abi shayba wato wancan sanadi da ya hada? ihalatu sanad yace naha anha manzo Allah ya hani gabaranta bai ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'a ba sai ce naha anha wa qala yace sa'altu ibn ma'qil wa lam yusmi abdullah a wannan ruwaya ta ibn abi shayba shi ali dan abin nan abin nan ash-shaybani an gane ko shi abdullahi dan as ba cewa yi sa'altu abdullahi bin ma'aƙil ba kamar yadda ya zo a wannan ruwaya ta ya haya ɗan ya haya a cewa yi sa'altu bin ma'aƙili an gane ku wale mi sami abdullahi bai ce sa'altu abdullahi bin ma'aƙil ba قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا na بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن An الشيباني عن An Abdullahi bin السائب qala abdullahi dan asabi da dakhalna ala abdullahi bin ma'qil mun shiga waje abdullahi dan ma'qil fasalnahu anil muzara'a sai muka tambaye shi game da al muzara'a faqala sai ce za'ama sabit sabit ce, an gane wanda sabit sabit ibn dhahak wancan da ya gabata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'a cewa manzo Allah sallallahu ya yi hani gabaran muzara'a wa amara bil mu'ajara amma ya umarni da mu'ajara wa qala la ba'sa biha ite babu laifi ainin da yin haka menene muzara'a shine wancan abin da aka hana mutum yazo zo shine da gona ya ce ka noma amma shi da nan kai da can an gane mu'ajara shine mu zo mu yi noma ni da kai da sharaɗin za mu raba abin da aka samu kaza kai da ka so kaza ni da ka zo kaza an gane bambancinsu? su muzara'a shine mu noma gona gonar tawo ce sai ce ni ne da bangare kaza da bangare kaza kamar muhakala da aka yi bayani a baya ko muhabara da aka yi bayani a baya bambancin muhabara da muhakala a muhabara mai noma shi ne zai zo da wanda zai noma guri shi zai zo da irinsa muhaƙala shi mai gona shi ne da irinsa da komai kai aiki za ka zo kai an gane to an ka haɗe su gaba ɗaya shi ake ta muzara an gane ko wancan ko wannan mu'ajara shi ne kamar mutum ne zai maka aiki tashi ka biya shi amma in sa biya aiki ga ya tashi ka biya shi ka ba shi ladansa daga al'ajar ne aiki an gane to sai zaman to a idan aka gama aikin ne za ku raba abin da aka samu bisa abin da kuka yarjejeni an fahimta babul ardi tumna babi da zai bayanin mutumin da ya bayar da kyautar gonarsa wani inoma an gane ku قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس mujahid ya ce tsawus in tsarif bina ilabni rafi' bin khadij zo mu je wajen dan rafi' dan khadij fasna minhu alhadith ka ji hadisi daga wajensa ana bihi daga mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fantaharahu sai daka masa tsawa qala ite inni wallahi law a'lamu anna rasulullahi sallallahu alaihi anhu ma fa'altu wallahi da na san manzo Allah su sallam ya hana wannan aikin ba zan ba walakin haddasa ni man huwa alamu bihi minhu sai dai ni wanda ya fi su sanin manzo Allah su sallam ya bani labari ya gaya min wata magana daga manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam ya ibn Abbas ina nufin Abdullahi dan Abbas ina so yace Abdullahi dan Abbas ai ya fi su dan Rafi dan Khadija sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya gaya min anna rasulullahi sallallahu alaihi cewa manzo Allah sallallahu ya ce la an yamnaha ar-rajulu akahu ardahu a ce mutum ya baiwa dan uwansa gonarsa kyauta inoma khairul lahu min ya'khudha 'alayha kharjan ma'luma shi fa alheri gare shi akan a ce ya karbi wani lada sananne wani abu sananne sannan ya bashi noma an fahimta kuma har yanzu haka ne da ka karbi na goron gona gara ka bashi kyauta ya noma an fahimta amma kuma sai zaman to kai ba ka da wani abu kusan akan wannan gona ita ka rayu a kanta ko ka dogara a kanta babu laifi an gane to da aka sai mutane sun tantance menene a ce karka yi kaza hannun wannan wanda iri ne hannu ne na haramci ko harbi ne na karhanci ko hami ne na tanzihi an fahimta akwai abin da shari'a za ta ce karka yi kaza in ka aikata shi haram ka aikata akwai abin da za ta ce karka yi to in ka aikata ba haramun ba ne amma dai ba haka take so ka yi ba akwai abin da za ta ce karka yi ba haramun ba ne ba kuma ba ta so ka yi ba ne amma dai kai din idan ka yi zai dan rage maka matsayi an gani mutane za su ringa ganin ka wani abu daban to da haka sai shari'a sai ta hana ka to da haka siyakin magana din shi yake nuna me ake nufi da shi an gani قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر وابن طاووس عن حدثنا سفيان عن عمرو وابن وابن طاووس عن طاووس عن قال أنه كان يخابر cewa shi tsawus ya kasance ina yin muhabara shine kira wani izo sadu su noma kala amr amr ya ce faƙultu lahu sai na ce ya adashi ya aba abdurrahman ya ba ma abdurrahman lau tarakta hadihil muhabara ya zai hana ka hana ka bar wannan muhabara da kake yi bayan da ya zuumuna annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil muhabara sahabbai sun kasance suna cewa manzo Allah su sallam yayi hani ga barin al muhabara fa qala sai ce ay amr yace ya kai amr akhbarani a'lamuhum bidhalik yani ibn abbas wanda duk ya fi sanin wannan matsalolin ya gaya min ya sanar da ni ina nufin abdullahi dan abbas annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yanha anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hane gabaran wannan muhabara din inna ma kala kawai dai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yamnahu ahadukum akahu dayan ku iba ɗan uwansa gonar inauma kyauta khairul lahu min ya'khudha alaiha harjan ma'luma shi fa alkhairi gare shi akan ita ya karbi wani abu daga hannun dan wannan an gane amma ba wai laifi ba ne a ce ya karɓi wani abu daga hannu ɗan’uwansa shi kuma ya ba shi gonarsa ya noma. ƙala haddasa bin abi umar ƙala haddasa na sakafi ana yi a hawala sanat ƙala haddasa na bakar bin abi shai ba wai sa ibrahim jami'an an waki an sufiyan ha hawala sanat ƙala haddasa na muhammadu bin rumah ƙala akhbaran lais an ibn jurayth ha hawala sanat قال وحدثني علي بن حجر قال حدثني الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم وأن سندي بدا هدو an gane duk ina tikewa zuwa abdullahi dan abba da kwatankwacin wancan hadisi da ya gabata قالوا حدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا عبد بن حميد أخبرنا وقال ابن رافع ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه يعني طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سند ياتي ce عبد الله بن عباس شو النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لأن يمنع أحدكم أخاه أرضه wallahi a ce ɗayanku ya bai wa ɗan gona kyauta ya noma khairun lahu min an ya huza alaiha kaza wa kaza ya fi alkhairi gare shi a ce ya karɓi kaza da kaza daga wajen saladan noma da shayin ma'alum ga wani abu wanda yake sananne ƙala ike wa ƙala bin abbas abdullahi da abbas ya ce huwal alhaƙal ita ce gona wa huwa bilisanil ansar almuhaƙala mutanen madina suna cewa da wannan mu'amala din almuhaqala wato in ka ba mutum gonarka ya noma ko shi ya noma ka ba shi aro suna cewa shi almuhaqala kai da shi kuka haɗu kuka noma suna cewa shi almuhaqala an gane قالوا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الركي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أونيسة أنا عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ابن عباس دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من كانت له أرض wanda yake ina da gona da ba zai noma ba fa innahu an yamnaha akahu khair sai ba dan uwansa kyautar gonar shi alheri gare shi sai da ce ya rike ainihin ana ta lissafin yana da gonaki ka an gane ko duk kamar inda bayani yake ta zuwa yana dawowa wato musulunci addini ne da ya zo da tsari na taimake keniya da jin juna a jika an gane ku to da aka sai aka shaɗanta waɗannan hukunce hukunci to sannan ina nuna maka wannan ina nuna maka irin yadda musulunci izo ya tarar da abubuwa birjik aiki aka yi tukuru to duk bayan wannan aikin da aka yi aka shimfiɗa addini kuma wani yanzu yana so yanzu ya kare a ciki ko sai a kirkiro wata bida a saka ko kuma duk wannan aikin da aka wani ya sa kafa ya shuri shi ya kawo wani tsari na daban wanda shi yana ganin wannan shi ne tsarin da ya kamata a ciki. ta yi wa tsarin adalci an fahimta jama'a abinda suka faɗa nan a baya cewa fawa'iyatullahi wa rasuluhu an wa rasulihi anfa yi wa Allah da manzansa da'a shi ya fi amfani wannan ita ce magana ta gaske an fahimta duk wani abu da zaka samu a duniya ko menene in ya fita wajen yi wa Allah da manzansa da'a baka samu amfanin komai ba bal ka samu abin da zai cutar da kai ne sannan duk abin da kake ganin ka rasa na duniya in dai ka dace da yin da'a ga Allah da yin da'a ga manzo Allah wallahi ba abin da karasa. an gane ba abin da karasa. to da aka da aka gaya musu hadisi an je sai muka ji Abdullahi dan Umar da ya sai ce to ni za sani a zamanin manzo Allah ban san hani ba amma ban sani ba daga baya ko ya ne ko ya haifar da wani hukunci daga baya wanda ban sani ba ba sai daina ba ko sai daina to idan har ita bata ya hana din wallahi rashin yin shi alheri rashin yin shi amfani to amma bai hana ba illa wato an sami sauye-sauye ne me yasa aka hana lokaci kaza saboda kaza ta yin wannan gararin ya wuce to ai kuma shi kenan yanzu abin ya koma a hukuncinsa na asali an gane ko da haka ƙa'ida ce usuliya ku riƙe Alhukumu ya duru ma'illati wujudan wa adama fa iza wujidat al'illa wujida al-hukm wa iza fuqidat al'illa fuqida al-hukm hukunci a musulunci ina kai kawo ne da dalilan da suka saka sharanta shi illolin da suka saka eh, sharanta shi anai muka ce illa ba ana nufin wata cuta ko na abu na aibi a wato ta alama ce ita ce shari'a ta sanya don zamanto alama ta samuwar wannan hukunci an gane misali yanzu yaro ƙarami, wanda sallar asuban nan da muka yi ba ta zama wajibi a kansa ba yanzu daga sallar asuba sai je kwanta gabanin azahar sai mafarki yana saduwa da mace kuma yana jin daɗi shi ke ya zama balagai. yanzu kaga dalilin da zai sa ya zama balagagiya ne ya samu an fahimta wanda ɗazu babu wannan amma yanzu gashi an same shi to kuma gabanin azahar ɗin kuma sai zama ba shi da hankali ya shi yanzu illa da za ta sa ta kalifance sauka a kansa ta samu ko saboda ba shi da hankali to bari mu ba da wani misali yanzu haka ku iya ganewa sosai yan ɗariƙu da suke ce an ce ka ambaci Allah har sai an ce da kai mahaukaci ko to daga ƙarshe sai a ce sallah ta sarai a kanka ba ba zaka ba azumi ba hajji ba kaza kai duk wani duk wani abu nan takalifanci ya sarai a kanka to dama tunda ka zama mahaukaci ne yake kanka eh. ka zama mahaukaci me yake kanka an fahimta jama'a ina ji muku gane ba ai ina daga sharaɗan taklifanci hankali ko duk rusheshen jikinka idan baka da hankali akwai shari'a kanka akwai taklifanci ina jin na taɓa gaba ku labari muna yara sosai ba da yanzu don mun girma ba a nan makarantar boko nan makarantar boko wuri ne da mutane dama tuntuna nana haduwa ana abin nan kamar yanzu da safe wani mutum ya bullo ta nan kofar kudu ta cikin gonar ya'u mai goba ya to ta wajajen gidan su ya tafki sa liman sai ta nan keto ya fito. da wata irin gora irin ta daɗin nan an sa mata irin cankodin nan abin nan na keke spindi ne nake kyaku can wannan na bayan kacar na ta baya izo suna tsaye ana zazzaune masu shan koko masu kaza ana abin nan izo a nan wurin yi haka yi kada yi kada yi kada a sama ya ajiye a ƙasa yi burza ta yi burza ta haka ya ɗaga ya ce gutuwa ɗaya ce rak amma sababinta yana da yawa duk manya kuwa tashi ya gudu waɗanda aka bari sai yara wannan abin har yanzu ina kan ido na na kasa manta da shi sai wata dariya ya girgiza kai ya haka ya jilebi sai ka ɗoyo nan yau arewa kaga su manya da suka san ya sheme mutum ya ma banza kaga sun gudu ko to amma mu a lokacin saboda hankalin ma bai kawo menene ba saboda yarinta da ƙuruciya ba wani muka yi muna kallo har da dariya ko kun fahimta jama'a to da aka kaga sun sani in ya kashe ka ya karban za don ba hankali ba shi da hankali an fahimta to kamar haka duk yanayin da ka samu kanka to ai ta kalifanci ya sarai a kanka to da aka tun asali an maka gini an ce ka yi an ce da kai mahukuci ko sai ka haukaci to daga nan sai a ce kuma ya sare a kanka kun gane yanzu yanzu kai ba mahaukaci ka zama kuma sai a ce kai ma ya sare a kanka to a nan point din yake an gane da hankalinka da komai lafiyar ka kalau sai a ce wai ga wani matsayi ka kai ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji kuma don rashin mutunci ma ka ce kana cin gyaran Allah ko wannan sakaran ɗan gana ba haka yace ba wayan Allah ya kuskure wai su suke gyara wai su Allah yake sauraro su ce sannan ya ce an fahimta jama'a to duk irin waɗannan abubuwan dole sai kai yi fawa'iyatullahi wa rasulihi anfa abin duniya ne fa suka ce annabi ya hana mai wani abu da muna da amfani a cikinsa sai aka yi musu raddi aiko in har annabi ya yi hane gabaran wannan abin menene shi amma dai gabanin ku faɗa ma ko menene yi wa Allah da manzonsa da sun fi amfani ba haka bane a irin waɗannan abubuwa ƙoƙarin da kake na kai wani abin nan kana so ka nuna cewa ka fi Allah sanin ya kamata ne ko kun fahimta jama'a kana so ka ce da Allah kafin shi sanin ya kamata bai kamata ya shar'anta kaza ba sai shar'anta shi da ka ga abin da ya kamata ya shar'anta to da aka akwai hatsari kwarai daga a cikin irin waɗannan abubuwa dole ne mutane su nutsu musamman abin da ya shafi rayuwar wannan ta duniya wadda ga ta nan ai muna ganin da yadda karewa ku ko ba ma gani muna ganin inda take kare to sai ka shafa fituka ka samu abin duniya ƙarshe a zuwa samu wani soko wanda da za ka tashi ka ga inda ya da dukiyarka sai ka koma ka mutu saboda ta kai shi ba haka ba ne? to karka sake ita wannan duniya din sai ta shiga tsakaninka da ubangiji karka sake ita wannan duniya din ta shiga tsakaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ne muku rantsuwa da Allah ba wani da ifar Allah sanin ya kamata ko ifi manzon su sanin ya kamata ko ba wani da fi su tausayi da jin kai ba wanda ya kai su san alkhairi ga bayi daka idan suka hukunta abu sai ka karba an gani ka yadda shi ne mafi alkhairi a gare ka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khairan min wanda duk ibar wani abu dan Allah saboda Allah Allah sai ya musanya masa da abin da yake duk ka kaddara wannan abin da ake magana wannan mu'amala din cewa ba da hayar gonar babu kyau haramun ne ko kaza ko kaza Ka bisa kaddara fa an fahimta duk mu ji duk waɗannan hadisan ba su rigaya sun zo ba mu kaddara haramun ne sai ba kai ba ya fi maka alheri kuma sai Allah ya baka abin da ya fi abin da ka rasa da alheri wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin banun najja ina da rijiya ana ta da ta roma kamar yadda zuwa wata riwaya ta imam bukhari wannan mutumin musulmi ne ko da ya zuwa wata riwaya mai mallakar roma wani bai hude ne to shi wannan mutumin annabi ya tashi da kansa ya ji wajen sai ce wane ya ce na ya ce rijiyar nan taka da ake zagar guga ɗaya a baka mudu guda na dabino ka sauka ga mutane mana kowa ya gadi ba kyauta ya rasulullah ba da wani ba ni da wata gona ko ba wani abu wanda nake rayuwa da shi ni da iyalai na ban da wannan rijiyar annabi sai ya kyale shi ku usman dan afan sai ya ji sai jera lashi mutumin sai ya sayar masa da gurin da rijiyar ya ba shi kuɗi mai yawa ya zai shi usman da can kuɗi ne wannan ba matsala don ya san aljanna ba ta da kuɗi bayan ya sai rijiyar sai zo jan manzo ta ya rasulullah za ka sanya min abin da ka sanya wa wani na in ya bar rijiyarsa kowa ina ɗiba kyauta sai ce kwarai kuwa zai ce tana shaidar da kai beru ruma na sai ta na mallake ta da haka kowa ije ɗiba ya sha kyau yanzu da kudin nan da usman na amfani bayan dan allah da ladin da ya samu wanne fi ah. wanne fi da haka jama'a mu koyi irin waɗannan abubuwan mu koye su kuma ba mu ringa kuma ɗabbaƙawa mu ringa ɗabbaƙawa sai mu tashi yanzu da cewa ya halatta a bayar da hayar gona goron gona ya halatta ka bayar da kuɗi da abin nan abin da musulunci ya yi hani abin da yake akwai garari a ciki shi ne ka zo ka cewa na zo ka noma gona ta amma ni ne da ɓangare kaza kai da ɓangare kaza wannan an hana har yanzu an fahimta ko kuma zo ka noma gonaki na guda biyu ni da wannan kai da waccan an hana amma muzara mu habara mai ma'anar mu'ajara ko muzabana abin nan habara, mu zara, masu ma'anar mu'ajara sun halatta ka zo ga noma ne da kai gona ta ce kai shuka za ka yi ka kula da ita har da abin nan a kan wani kaso wanda muka yarjejeniya wanda ya halatta ya za mu raba amma har yanzu mai gona iware wani wuri ya ce nasa ne kowanda ya zo zai noma iware wani wuri ya ce nasa ne to wannan babu saboda mun wuce annabi ya ce da wanda dalili za ka ci dukiya dan uwanka in wannan ta yi wancan ba ta ba shi ya yi aiki kai kai ko kai da ka san ka ciki shi da ka tunsa a ciki ya za ka ɗauka ka tafi shi ba shi da komai an fahimta to amma idan mutum muka haɗu muka ce za mu haɗu a kan kaza to wannan sai shi ke na yarjejeniya ta yi an fahimta ah. kuɗi ya bayar cewa ga naira dubu goma zan karbi eka guda misali ne an gani ka karbi kudi shi ya karbi ne gona ya je aikata kamar inda kuka yi sharaɗi ya tashi ibar maka gonarka wannan ya halatta wannan ya halatta wallahu ala sai mu kwana nan insha Allah Allah kai mu babi eh, mako sai mu tashi kitabul musaqa an gani

sai ice yanzu aka sami hanya ta kilo shin wanne ne zai fi mutum ibayar zai fitar da zakka ya dora ta gaba daya kan kilo sai ce kilo kaza shine adadin abin da zai bayar ko kuwa ainihin hanya da ya tabo shi shine abin da za a yi to a wajen zakka musulunci bai zancen kilo ba an gani saboda amfanin gona ina shan bamban daga wani zuwa wani za ka iya zuwa da buhu biyar kilanta ya nauyin da buhu shidan bai ba an fahimta inda zakka na kama ne daga buhu shida to za ka iya zuwa da wasu buhu biyar ko da rabi wanda zakka ba ta kai kansu ba amma idan aka auna a wancan buhu shidan sai ka gashi kuma mai sun yi kankanka wannan buhu biyar da rabin ta yi daidai da wancan buhu shidan a nauyi an fahimta to da haka babu ba a yi zaka da kilo abinda kake yi shine wannan din da aka ce in ka samu sa'i abin nan sa'i 300 wuski biyar ma'ana buhu biyar irin nasa abin nan eh, kamar irin ka ce mai 'yan misali ba irin wannan namu na amajadin ba to eman eh, ko to sai a ce in ka samu buhu shida sai a ce inda damuna ne sai ka raba gida goma ka ba da kaso daya kwano ashirin na hudu ke idan da rani ne a ce ka kasa gida ashirin kwano sha biyu ke idan ruwa ya taba ta rani kuma ya taba ta kayi shayarwa ga abin nan ko 'yan rani ce ka yi amma sai ruwan damuna ne ya karasa da ita ko 'yar damuna ce ka yi amma lokacin ya wuce har sai da ka yi mata ban ruwa da dole sai da shi za ta yi ba wanda ka yi na ganin dama ba an gane wannan ruwan da ka bata ko sau ɗaya ne dole in ba ka yi ba za ta tawaya ba za ta yi ba to za ka raba gida sha biyar ka bayar da so ɗaya to da ka wannan tsarin da kake ganinsa kamar ba gidajen tsari shine aslan ka samu buhu goma ka bada buhu ɗaya buhu goma nan wani za ka iya samu ya yi kilo eh, ko kuma kilo hudu misali eh, kuma takwas ko tun da ya kan samu yana yin kilo 80 ko har 90 to kaga buhu goma nan ka sami eh, kilo 900 in yayi 90 90 kilo 900 to haka yasa kuma sai kaga wani ya zo da wata shinkafa buhu bakwai ta yi kilo 120 20 ko yanzu yaya Allah ya sa kuna gani to kaga idan karba za a yi da kilo kaga wannan da ibayar da na kilo mai buhu bakwai nan kilo 120-20 sai ya kusa kamo mai wancan mai goma mai kilo 90-90 an fahimta to da aka shari'a akwai check and balance la darara wa la zira saboda haka sai a samar da wani tsari karka ba mutane shebe amma irin tsurin da kai a irin sau za ka bai wa mutane wanda ka ɗauka ka kai gida ya tsinci za ka ba mutane an fahimta wallahu ala ita eh. kamar yanzu zuwa aka ce zaka buhu da irin nama na nan ba mai el ba mai el kan buhu biyar ne an gane shi ne za ka sami sa'i uku. kuma awon da ake ba irin awon mu bane wannan da aka za ka ga awon na zai daidai da wancan wannan din idan ka juye shi ka zuba ya mai l za ka samu buhu biyar ne an gane to wannan ita kwano nawa zai kama kwano 240 zai kama don 40 sau 6 240 ke ko 40 sau 5 ba 200 ba ga 40 600 ke 240 ke to za ka kasa inda damuna ne gida goma 240 divided by 10 kaga to isi making 24 ta kwana 24 ke inda rani ne kai ne kai shayar da gonarka gaba daya rani to za ka kasa gida 20 ka bayar da kaso daya 24 divided by 20 kaga 12 kenan ashirin da hudun ka raba gida ashirin nawa zai kama a ɗari biyu da arba'in in ka raba gida ashirin nawa zai kama sha biyu biyu ke ko sha biyu sau goma ba ɗari da ashirin ba sha biyu sau goma ɗari da ashirin ɗari da ashirin a tara ɗari da ashirin ba ɗari biyu da arba'in ba kaga za ka raba gida ashirin ke za ka ba da buhu sha biyu a to ka shayar da damina ka kuma yi da ka sha ruwan damina ka yi da rani ko kuma a da rani kai amma sai da ruwan damina ya ƙara ta to in ka samu buhu shida za ka raba gida sha biyar ne ɗari biyu da arba'in a raba gida sha biyar nawa zai kama sha shida shida ku to kaga sha shida shida sai ka ba da kwano goma sha shida an fahimta so to wannan shi ne ce sa'in ne wasu suna lissafi sa'i daidai da irin kwano namu ba shi ne in kana so sa'i daidai da kwano irin namu to sai dai kawai kwanan namu ɗiban ruwa an gani babu wannan tozan an fahimta babu wannan tozan amma idan kai wannan tozan to ya fi sa'i da kusan gwangwani biyu kuma fiye da haka an gane idan kana so ka samu sa'i na haƙiƙa ka je nan kasashen eh, yamma irin katsina irin zamfara haka su suna da sa'i wannan tiya da suke sha ne sa'i in ka samu sa'i kai auna da tiyarsu za ka ga daidai kuma yawanci za ka ga ko buhunhunan su haka suke waɗannan dogwaye ne masu masu abin an fahimta wallahu ala Allah ya mana jagora zara makan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare ma zabar wuta wa sallallahu wa wa jira barik wa akrima na'im ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك akwai madan da bashi da lafiya Allah ya bashi lafiya shugaban kwamitin wannan masallaci yana fama da rashin lafiya sosai a wannan kwamiti na karatu muna roƙon Allah Allah ya bashi lafiya duk marasa lafiyar ma Allah ya ba su lafiya Allah ya mana jagora وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله